shi kansa operating system ɗin kamfani daban-daban daban ne suka yi nasu kuma shi ma iri daban-daban daban ne amma dai wanda aka fi sani a duniya shine na kamfanin wanda ake cewa mai kudin din duniya wato a bilget da ake cewa bilget sunan operating system din nasa wanda ya fi amfani da kalmar ne sun fi amfani da kalmar windows bilget dai ya fara yin software ne kimanin shekara talatin da kusan bakwai kenan da suka wuce tun 1984 suka fara yin operating system da suna yi tun ana yin bakin screen kamar yadda screen din ah, ah, calculator yake za ga iya lambobi tun da ainihin computer dama abubuwan da take lissafi aka yi ta daga baya ne aka kirkiri wannan graphical user interface shine ake cewa GUI daga baya za ka iya saka hoto za ka ringa ganin wa'annan icons da ake cewa amma da bakin screen ne kawai da rubutu ne kawai da nambobi ake gani a kwamfuta da ba bidiyo ba hoto su daga bayani aka fara wajejen 1984 aka fara gui shi ma a 1984 din kamfanin apple wato kamfanin steve jobs shi ma ɗayan wanda shi ma da zami bayanin bayani za mu dan a takaice nan gaba za mu yi tarihin biryar da tarihin gudunmuwar da suka bayar da Bill da Steve Jobs saboda su ne duniyar kwamfuta gaba daya da Michael Dell mai kamfanin Dell duk za mu dan yi Allah ya za mu dan yi ba da history ɗinsa a takaice za mu ba da tarihin su su. amma dai a nan Bill da Steve Jobs su ne suka yi operating system a 1984 shi Steve Jobs ne ya fara yi Mac OS shi shine Macintosh operating system Shi ne kusan OS na farko da aka yi GUI graphical user interface shine daga baya akwai wani lokaci da Steve Jobs yake uh, gabatar da irin nuna wa ɗalibai irin yadda za su tallafa kansu da sana'o'i da yin tunani na ƙirƙira abu shine a lokacin yake ba da labarin yake cewa uh, uh, bulgate ya kwakwan masa abu shine yake cewa since Windows copy in kwakwan musu OS ɗinsu yake cewa shi yasa har wani darasi da ya koya a makaranta wato a calligraphy shi yasa zaka ga font point style da yawa a cikin kwamfuta shi ne yake ba da labari yake cewa abin da ya koyo ne a makaranta ya saka a cikin operating system ɗinsa shi ne windows suka kwafa wato kamfanin biliyar kenan microsoft corporation sunan operating system ɗinsu windows duk da sun ce daga 2000 daga Windows 10 ba za su ƙara yin amfani da kalmar Windows ba sun canza saboda tun 1984 suke amfani da Windows ɗin nan suna window waye window version 1 windows tunda sun fara tunda sun fara da dix operating system wato dos har suka da suka yi windows daban-daban windows 1 windows 1.1 windows 3 windows 3.1 suke ta tafiya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya har aka yi windows 95 windows 98 windows 2000 windows millennium, windows sp that is windows experience kenan sp din tana nufin experience har suka dawo suka yi windows 7 suka yi ah, bayan shi sun yi windows vista bayan windows vista sai suka zo suka yi ah, windows ah, daga vista sai windows 7 daga windows 7 sai windows 8 sai aka yi 8.1 sai kuma aka tafi aka windows 10 so daga 10 sun ce ba za su kare amfani da kalmar windows ba tunda ana ji tun 2015 aka sake shi saboda windows 7 windows 7 an yi shi 2009 windows 6 uh, sorry uh, ah, vista an yi shi wajen 2006-2007 aka yi su tun wayancan lokutan a baya da aka yi su ake ta amfani da kalmar windows su kuma shine wanda aka fi sani na kamfanin apple shine ake cewa mac os mac din mac tana nufin macintosh sunan kwamfutar su ne ana nufin operating system din Macintosh shi kuma Windows ana kiransa Microsoft Windows na kamfanin Blizzard kenan sai kuma abin da zai mutane su fi ganewa shi ne kasi waya zaka ji an ce ma menene a kansa Windows ne su su ma kamfanin Apple banda a computer su suna yin waya waya ita ce iPhone da ake cewa su ita kuma iPhone zaka ji iOS ne akai iOS iOS i operating system i stands for internet ko stands for elevation shine kalmar abin da suka faɗa kalmar su ce suna nufin elevation ko suna nufin internet shine i din bayan ios sannan ko kuma ka ji an ce iphone duk i din bayan duk abin su suna sa i din nan imac ipad so wannan duk kayan na kamfanin apple ne su kuma suna yin waya suna operating system din su daban insha Allah kana so ka ringa bibiyan dukkan abin da muke yi sai kai subscribing a tashar mu ta Smart Life TV da take kan yanar gizo wato youtube channel shine smart life tv bayan ka yi daba subscribe sai kuma ka taba ƙararrawar da take gefe domin samun sabon ka taba ƙararrawar za ta buɗe maka za ka ga all notification ka taba all notification ba ka bukatar duk sanda kara gani abu sai ka taba duk sanda muka ɗora sabon darasi insha Allah za su nuna ma ko za su sanar da kai